من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين ولا عمتنا عربات الملتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبضة قراتين وانا لتابي لتمثيل القرآن من جرمة تفسير انبياء التاويل في معاني التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فودو يتقمده الله برحمته من قوانا a farkon suratun nisa'i wanda wannan sura mun san madaniya ce tana da ayoyinta ɗari da biyar da shidda da biyar ko da shidda ko da bakwai da saba'in wato tana da aya biyar da saba'in da ɗari tana ko kuma shidda da saba'in da ɗari ko bakwai da saba'in da ɗari na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آه. da sunan Allah wanda a mai rahama mai jin ƙayi Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane khitabun ya ummu bani adam wanga kira na annasu hidabi na wanda yake duk wani bani adam ya shiga Allah ya ce ita ƙoran bakun ku tsarci azaba ubangijinku ai ya ƙabahu azabar sabi an tuɗi uhu kuma Allah zai khalaqakum wanda ya halicce ku min nafsin wahida daga rai daya shine adam wa khalaqa minha Allah ya halitta daga ran nan zaujaha abuki aurenta wadda aka yi dagwari da ita ta zai ita ce matarsa hawa'a bil ai ay uku, uwaku wa bassa minhuma farraqa wa nashara Allah ya baza ya watsa wa bassa ya baza farraka ya raba wa nashara ya watsa minhuma daga annabi adamu da hawwa'u min adam wa hawa mina na Allah ya babbaza ya wawatsa ko ina rijalan kasiran wani sa'a Allah ya baza ya watsa ya'ya maza masu yawa da ya'ya mata masu yawa kasiratan bayanun da kaifiyar tawalluduhun min huma wannan bayani na ga kaifiyar haihuwarsu daga annabi adam da hawa'u ruya an ruwaito annaha cewa ita hawa'u waladan li adam 40 waladan ta haihuwa ma annabi adamu da arba'in fi ishirin na a cikin ciki ishirin fi kulle baɗanan zakaran wa'unsa kowane ciki an haihe ɗiya ta mace da ɗa namiji saboda haka ta nan al'umma sun ka ci gaba da Yaɗuwa gidan iyali yawa waftafa bi wasu rijal kasa kasaratin an wasu nisa biha wato an isu da wa maza da yawa daga sifantawan mata da yawa izil hikima ta ƙasa an ya kunna aktara domin hikima ta hukumtar da su kasance su maza su ne mahi yawa eh, mata su ne mahi yawa wa zikiril hamlan alal jam'i wa bil tambihun tanbihun ala ta wa ibtitahi wujud bani adam don haka bata sifa nan an ɗauke shi a kan jam'i da kuma aya tana falkarwa kan mai aiwatawa ne Allah da buɗe samun ‘ya'yan Adamu walhabbi ala tawasuli li hurmatin nasali da a kan saduwa don a kada alhormar zumunta. wa tarki tafahuri da barin kuma alfahari bil ansabi da dangane domin ko ka ce kai ne wani ko dan wani izuwan tarji'u ila asalin wahidin duk zumunta kowa za ta koma ga tushe guda ba wani wanda ya wani ba wani wanda ya wani daga don haka shi kenan hikima da a cikin wannan aya tana da yawa tana daƙushi mai girman kai ya dawo ƙasa wattaqullaha ku tsorci Allah rattabar al'amr bi taqwa a hadhihi al-qissa Allah ya jiranta umarni da jin tsoronsa bisa ga wannan ƙisa limafi ha min ad-dilalati ala al-qudrati al-qahira don abinda a cikin wannan kissa wanda ke gwari akan ikon Allah wanda yake marin jaji. allati ma haqqiha an tuksha wanda yake daga haƙƙinta a tsarci shi wa ni'ma albahira da ni'ima wadda take na kwararra allati tujibu wadda ke wajabtar da da'a muliha wanda wanda ya ni'imtar da kai da ita wanda jibinta ma ita Allah Allah zai ta nuna ne wanda kuke wa junan ku magiya ay yas'alu ba'dukum ba'dan dayan ku na roƙon dan uwa nai fa kula as'aluka billahi ina gama ka da Allah wa asluhu tatasaaluna udugi ta ta'u Sani fi sini wa qara asim wa hamza wa kisa'i bi darhiha kenan tasaaluna kawai wattaqul arhama ku tsorci wa zumunta ma'ana ku kyaye daga zumunta an taka da uwa ku yanke ta wala hamzatu bil jarri adama ala damiri fi bihi wa kanu yatanashaduna bil rahim rahima suna gama junan su cewa wani ka tuna abin da tsakanin mu da kai na yan uwantaka wa hiya al qarabat shine yan uwantaka wattafaqatil umma ala anna silatu zawal arhami wajibatun duk al'umma gaba ɗaya waɗanda ke faɗa a lura sun ittifaqi lallai sadarwar ma'abuci zumunta ga ɗan ne na zumunta wannan wajibi na wa anna qada'aha muharram kuma yanke zumunta haramun na wannan aya ta yi ɗan manuni da wannan wannan tafsiri kuma an faffaɗe ba wuri guda ba amma wanga tafsiri wa faɗai qalahu ibn al-arabi fil ahkam qala baydawi imam baydawi shi ma ya faɗa ga nayi tafsiri wa qanna ba subhanahu Allah ya halkar idan qaran al-arham Allah ya gwa mai zumunta bismihi da sunansa ala anna silatiha bi makanin minhu sadar zumunta na da wani matsayi wajen ubangiji wa anhu alaihi salam arrahimu muta'allaqatin bil arsh zumunta ta dan fari ta rataya ga al'arshi ta ƙulu tana cewa man wasala ni wasalahu Allah wa man qada ni qadahu Allah duk wanda ya sadar da niya Allah ya sadar da shi zuwa ga rahamarsa wanda ya kace ni Allah ya kace rahama ce daga gare shi intaha inna allaha kana alaikum raqiba Allah ya zan mai tsaro gare ku hafizan mai tsaro li a'malikum ga ayyukan wa jazikum Allah yana saka muku biha da ita don haka ashe kenan anan ay lam yazal muttasifan bizalika Allah bai gushe ba yana mai sifantuwa da haka don haka tunda Allah yana tsaro kuma ga hukunce hukuncen da ya kawo ka yi tsoron ka saba mai domin kada ya bage ka Allah ka ba mu ikon tsare abin da ka umurci mu ka ba mu ikon barin abin da ka hane mu to ci gaba وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالخبيث الطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا آه. ولما كان رأي أمر اليتامى والعدل في نكاه النسائي wa fil mawarisi wal wasaya wa ma yatasil da zalika min silatil arhami a biha wato lokacin da ya kasance tsarewa al'amarin marayi da adalci akan cikin aure wato gabata idan abin auren tahi guda wa bil mawarisi kuma da adalci wajen abin da ya raba gado ba kuma an ambaci abin da sura ke karantarwa faƙala wa asul ya ta ku ba marayi wane ne marayi ƙaramin yaro wanda bai da uba asigawo al'ulala abalahu waɗannan da ba uba gare su waɗannan marayun ku ba su amwalahum dukiyoyinsu idza balagu in sun ka balaga to an ce wa atul yatama amwalahum ga su sun balaga amma ga su kuma ambace su marayi to wannan ittisa'i ina. wata hikima ta ta alƙur'ani saboda kusantaccen ɗan lokacinsu da balaga don haka tun da abinda a haƙƙin da za a ba ba a hishe shi ba an ka ba har yau suna nan barayi ga su a mace su marayi amma ga su baligai don haka ku ba su dukiyoyinsu iza balagu sun balaga waya jam'u yatimin jam'ina na marayi min al-yutumi huwa al-infirad shine kadaituwa wa min ad-durratul yatima fal inshiqaq ya qatali wuquhu ala sigari wal kibari don haka shekenan da yan kanana da manya duk ana yi abatan haka lakin al-urhu hasahu bi man lan sai dai urhi ya keɓance wa an marayi wanda bai balaga ba wal muradu bihin fil ayati amma abinda an muradi cikin wannan aya in mal baliguna ko dai ya zan baligai na an faɗa itisa'an li qurbi ahadihim bis sigari domin ba su daɗe da hituwa da karamci ba zaman su yara an yi wannan magana ga su waɗanda awwaliyai waɗanda kayan marayu suke ga hannunsu hassan don kwadaitarwa ala an yi dufa a ilaihim bisa a tun kuɗa zuwa gare su amwalan su a wala bulugin harkon su don haka ashe kenan a nan babu wani dalili ga wanda awwalin marayi marayi ya balaga yana da hankali rashidi kuma ya rike dukiya ta tana ga hannu ne babu wani dalili idan kuma haka ta abku dukiyar ta halaka to biya zai domin rikonta da hannu ne bayan marayi ya balaga yana ita sarufi da kayansa ta'addanci na don haka shi yasa Allah ya umurni wa atul yatama amwalahu inda sun balaga suna iya tasarrufi yana iya mai da sule sisi yana iya mai da sisi sule haka ka cewa to a ba shi kaya ne ga hannu ne domin babu wani abin da za a iya mai wayo tun da ya balaga in ba a bai ba abin ya halaka biya ne aka babu wata dibara Allah sauƙaƙa a ba su kayansu ƙabla an yanzu da anhum hazal ismi gabanin wannan suna na maraitaka. ya gusa gare su in ulu nuna a da ‘yan an ɗebe kewa shiriwa gare su wani zalika don haka umarna an ka umarce mu biyu tala'in da jaraba su sigaran suna yara wato a nan littafan shari'a sun yi kara kaina ga cewa idan yaro Allah ya sa ya balaga to a jaraba shi wajen kasuwanci idan yana da kuɗi a bashi kaya ne shi ana bashi kayansa mi an rushe digarai shin mu'tabar salahu dinin za a kula da cewa ya zara shi idan ana tahi sallah ya alwallah a shiga masallaci da shi idan yana ɗauka littafansa ya zo makaranta shi karatu ya san a da zai bauta ma Allah ko ku a'a idan yana sauraren abin da daidai da abin da ba daidai ba don ya kyaye kai ne ga abin da ba daidai ba sai a ce rashidi na eh na rashidi na wajen addini amma ko giya ya kasha ko mabannaci na idan ya aka ba shi dukiya tana karuwa to duk kuɗi ne baka ne aka ga hannu ne sai sana'a ya zana shi ta wannan gini? ba bar salah dinin ba idan yana ismarin dukiya ya ba tana karuwa ko da mabannaci na to ana ba kare in ba ba shi ba sun ka alaka biya ne akai don babu wani dalili a rike mai kaya Allah ya ce ku ba su abin su sun balaga to idan zai ya balaga za ka rike ganin karkashin ka yake ko kana iya mai tsawa ya kama baki nai to kai ku Allah ya ce ka bashi Allah ya gane da mu muradu ghairi baligi da ko kuma abin da an muradi waɗanda ba baligai ba ƙanana ƙanana wal hukumu muqayyidun amma hukunci dai ayi kaidin sa da cewa waɗanda sun ka balaga faka annahu qala wa atuhum idza balagu wa yu'ayyidu al-awwal kuma yana karwa fahimta farko ma ruwaya anna rajulan abinda an ka to wani namiji min ga gadafana daga cikin gadafanawa kana ma'ahu malun kasir yana da dukiya mai yawa kana ma'ahu malun kasirun limna akhin lahu yatim yana da dukiya mai yawa wadda ata ɗan ɗan uwansa marayi babansa shi ya mutu ya bar mai dukiya wannan bawan Allah shi ko dukiya gana ga hannu nai yaron ga shi ya balaga Falon ma balaga ɗalaban malamin hu lokacin da ya balaga ce uba ya kawo mai dukiya ce dan uba ne fa mana abu sai ya hana shi ya ba shi dukiyarsa lokacin da hana mai dukiyarsa wannan ɗanɗan uwan nashi sai kai ƙara wurin manzon Allah lokacin da kai ƙara wurin manzon Allah fa nazalat sai ayat ta sauka falan ma sami a hal'ammu lokacin da wannan babbo nashi ya ji wadda aya ta jiɗa wa atul ya tama amwalahum qala adana Allah wa rasulahu yace mu wa Allah ɗa'a mu wa manzon Allah ɗa'a, wa na'uzu billahi min al-hubi al-kabir muna neman tsari ga Allah daga laihi wanda babba babba ba Allah ya ce innahu kana huban kabira ba sai to ni kai ina neman tsari ga Allah daga huban kabira laihi wanda babba sai dauki duke bawa Allah ga ya dunkula ni ga mai abin to kai tun ba a haihe ka ba ga Qur'anin ubanku ya mutu ya bar dukiya ɗan uwanka na bukatar tashi ka hana mai wanka ya mutu ya bar dukiya ka riƙe ta ɗiyanai suna bukata ka hana ƙananka ya mutu ya bar dukiya ɗiyanai na bukata abin sun bare ka hana to ina kake da dini in mitta wallahi wala mutudi halahu kana alayka huban kabira wannan tabbaci na daga Allah kuma sako na ga al'ummar duniya duk daɗin da kake son ka ji ga dukiyar nan wallahi ɗauki abin kayan mutane ka basuwa in ta halaka baka biya ba kowa bai hana ba shiga wuta Inna innal ladzina yakuluna amwalal yatama innama yakuluna fasa wallahi Allah abinda Allah hadi ta tabbata wala tatabaddalu al-khabitha bid-dayyib kakku canza mai kyau da mummuna la ta saurakul kasabal halal kar ku bar kasuwanci na halal wa ta kulu amwala ba kuma ku ci dukiyoyin marayi awla ta ku zu tsaye ba ko ka ku riƙe mai kyau min mali daga dukiyar marayi wa tuqu ku shi aradi a kasantacce ba bagiransa kila ubansa ya mutu ya bar filaye ko ya bar wurare ga masu kyau masu daraja sai ka ce ina da wasu ka ɗauki waɗanda ba masu kyau ka bashi wallahi ka koyi haka kama ta fi aluna fil jahiliyati to ɗaya an yi irin wannan aiki to aikin jahiliya na aka ɗauko aka kaɗo cikin musulunci wata ƙulu na a darhama bin darhami. Kaga ai dirhami da dirhami duk gudana war ra'su bil ra'si kan dukiya da kan dukiya gudana wa ya faɗa maka wala takulu amalahu kakku ci dukiyoyin su marayi mata abin dun abin abin hadawa ila amwalikum zuwa ga dukiyoyinku bi gairar zucin babu da zura izon ya ti yana ta yi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda dukiyar maraya take ga hannunsa yana kasuwanci da ita amma bai da shi kuma yana rike ta yana rike da ita in domin waɗannan ba su balaga ba to ya duba sana'ar da yayi ya duba shi matsayi ne ga dukiyar nan to ya ci gwargwadon wahalarsa wallahi kai ya shede ya bude ciki ya dora bushasha da kuɗin kamar nashi wace irin riba kuwa ka samu don ba ka na ba innahu ai aklaha cin wannan dukiyar kana huban ya zallahi zamban laihi kabiran babba babba aziman mai girma wa an karanta hauban bil fatahi mazarul haba ma'ana asima Allah sauƙaƙa so ci gaba وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم idan kuka ji tsoron Allah ta kusitu ba za ku yi adalci ba ta ma a cikin sha'anin marayi mata ayata man nisa za ta zawarcin bihin da idan kuka aure da su kuna ganin ba za ku iya adalci ba a kansu ga su ‘ya'ya don Allah ku sha makan ruwa idan mutum na ganin bai iya adalci idan ya aure mata waɗanda a ƙarƙashinsa kuma marayi to fanki hu na balakun minan nisa ku auri abin da ya daɗa da ku na mata gairihin na wasu su to Allah ku bar waɗanda ba ku adalci kansu yaya maganar take kanu idza da inda rajulin yatima sun zamo idan ya kasance gun namiji marainiya za ta malin ma'abuciya dukiya waje malin da kyau an mutu an bar mai marainiya wadda take tana da tana dubuwa kuma ga ta dukiya sannan kuma kila ɗiyar babban sata ko kuma ɗiyar kawan sata sai ya gaba ya aure ta tunda akwai halin ya aure ta shari'a ta hala ta hala ta halata ya tazawwaju ha yana aurenta ta nan don ruwa biya da ita sai ya kare kowa ya shigo bida sai ci shi kaso sai ya fawa wani ko mu sai ya tsare ya hana kowa shigowa don mi domin dukiyar gada a gare ta yana da bukata da ta zan hannu rai idan tana da miji miji na iya bincikawa domin kayan mata miji na da haƙƙin shi magana ba ga wani abin yake ba ko ga hannunta yake idan ta ce za ta raba abin da aka ta biyu ta yi kyauta mijina ta bai yadda ba amma yana bai da damar tare ta ga ɗaya cikin uku amma duka ko rabi yana ta kowa ko za ta ba ana jin magana ga ko umarci za ta ba baya kake nan ba ta ce kayan yana son in mika babu so cewa aha ke dai kasa sa uku ba babu guda to ba cewa baba na bace ni ko ni ya miziki wani mamaki ya kai to shari'a haka ba a sama shari'a hankali mallan don Allah ka samu da hankali nan ba har ka kata ba ban ji ba To an ka sake da shi ami a a'a shin ku kuna son kuma sai mu ga al'ada a bashari'a wanda al'ada ta ku kwa zamu gare ta Allah da shi mu tsari da ita hmm. to kun ji Allah ran ya ce da gangan da kuka ba ku da jahilci ni jahil ko haƙi in ji Allah ran jama'a muna tare da kowa wala yudiha shi kuma wanga dan uwan bai bata sadaqa misali ha sadakin kamata yan ka ce za a yi aure yace shi ka bida walil wali sai wallahi da rafai alaqadi wali na dama he neman makai ne kuma ba kai ne yace na ga wance ina so to kuma na ba na? kuma na yanka mata sadaki kaza wani na dama wannan wanga wani dan babbo ko dan hali faluhu sai an kale su an yanki wuhun su a su hatta ya alamu sai in sun sa annahum ya kusa sura adalci lahunna gare su fi sadaqi wa gairi ya zanga sadaqi suna ba su abin da cancanta sannan wajen ciyarwa kuma haka haza sababun zuliha wannan shine dalilin jida wannan aya kama kala buhari kama yadda buhari ya faɗa an aishata wa an ibn abbasin an samu hadisi daga abdullahi dan abbas kana rajul namiji ya zamo fil jahiliyyati ga jahiliya ya kasurun nisa yana yawaitar da mata sai ka iska mutum ya ana mata goma amma wala ya kazo alal qiyamin huquqihinna bai da ikon tsayawa ga haƙoƙukansu na nazalat al'aya lokacin da wannan aya ta jiɗa al'ula ta farko ta kharaju an wilayatil yatama sun kace to ah da abin haka yake wallahi duk an ka mutu an ka bar marayu ni ban ko shugabancin su kowa sai kama kai ne fa nazala hazihi sai ga aya ta kuta sauka faka annahu qila lahum fakafu aidan wato kuma bayan wancan su tsorata cewa kun ji tsoro Allah ta adilu bayanin nisa'i ba ku iya adalci tsakanin mata to fanki hu ku aura ila akhiraha bara, an hunna bima zahaba ila sifati ay an-naw'u allazi istadabatu anfusakum nau'in da ranku tadda dada wannan aya amun khassahu qawluhu furima alaykum ummahatukum idan ka dubi su yaƙin wannan aya fankihu ma ɗaba na minan nisa to kamar an buɗe gada ga duk matan duniya duk matan da kaka ganin ta yi baka daɗi kowace ta ko ba gane ba kowace ta to an ba ku dama ku aura to amma sai an ka zo da aya hurrimat alaikum mahatukum ita ko wannan aya sai ta yi taksisin cewa banda uwa har zuwa abin da an ka ambata aw ma halalakum ala annahu mujmalun buyyina bihi ko kuma abin da ya halata gare ku bisa da cewa mujmali da to an bayyana shi banda uwa to inan in kun ji tsoron Allah ta adilu wanki ma eh, ɗabala kuma sa masana ko masana ku auri du wasu lafa ku armi uku oro ba ku armi hudu halin min fa'ili ɗaba au ibi halakum da kahu ɗayi ba an halatta muku auren mata ba ku tsabta lakon gare ku mufsilati ala hadhihi al'adad amma an yi bayani akan waɗannan adudda kana iya nan ɗaya biyu biyu uku uku hudu ba hudu kenan ba wahiya sayar masarfatin lil'adami wal wasu ai min isnaini isnaini wa salasa salasa wa arba'a arba'a wala tazidu ala zalika daya biyu uku hudu to bakin nan wajtama'atul umma duka al'umma ta musulunci ta haɗu ala annahu la yajuzu li ahadin an yazida ala arba'in niswatin cewa ba shi halatta ga wani mutum guda ya ƙara akan mata hudu duk wanda ya ƙara akan mata hudu mazinaci ɗai na rajamu abisa gare hatta ƙar shekana halil وليس لذي ثلاثة da الخامسة amma la halilu dan isa haka yace bai samu ga mai mata uku bai almata hudu biyar ba mai mata uku bai dama almata biyar saboda haka al'umma duka an yi ijma'i bai halatta a tsara bisa ga mata hudu mai mata uku ya almata biyar ba man shami ba haka nan nan walaysa lizi salasu zawjul hanifa hanisa hudu ta ko to bai samu ba Allah sauƙaƙe me ya kaudi mai mata uku bai da dama armen tabiat kama <laughs> da uku sai hudu ya haka na to amma yin mutuna da mata hudu saki guda hawa tana idda eh da tana idda ta wata ha ba ka tsaya nan to yana dama ya arma wata yi hidaba wata a kawata gida ne ga wagana idda sai Eh. ai ruku don haka sai su yi idda tare abin nan janar bakwai ya ce shi bai san namiji na idda ba sai yau wata rana an kai wani karatu a karatun ganin su ce a kai mallan don za mu za a boli ma za mu gaito ka wallahi ni ba san namiji na idda ba sai yau na ce ya tare suka idda <laughs> wa Allah mm. to mu zo wa anna zalika min khasa'is nabi alaihi salam wuce mata hudu wannan yana daga cikin hususiyar manzon Allah eh, wata rana an ayyanke wani malami kasan nan eh, sarki musulmi Muhammadu Bello tsaye mai hukuncin kisa mai taguwa ka ce mai ko eh mallam mai taguwa